mudawwada tul a daji ya koma daji me aka ce ƙultu ko a ra'aitar rajula yudriku kilabahu wa kada akhadha fi sayd ba ni labarin mutum da ya fafari dabba ya tadda kannukansa sun samu nama sun samu abun farauta wa huwa yaqdiru ala an yakhallisahu minha minha zai iya ƙwato dabban nan daga hannun kannukan nan fa kuwa sai ya batta ita dabban da aka farauto tana hashe Wai zakihi namun na cizo ta nan shi kuma ina yankawa ta nan wa huwa fi afwahiha naman na bakunan su fatan hashu suna cizonsa wa huwa zakihi hatta ya mutu har ba ya mutu ina yankawa eh ko barewa kaga barewa ta dan bi girma hannun nan tun wannan ya cafki dan wancan ya cafki nan shi kuma ya samu ya riƙo kan yana laluba ya share masa wuka to wannan alaji za a ci kuwa sai ce a sai kai bayani kai kana malikun rahimahullahu la yuqalu ba za a ce ba kowai mai kwaɗayin mutum dole ya haƙura to ai ma ba mai kwaɗayi tun da babba ne mai farauta yana da dukan muka yana da wani ne duk da zai kai kwaɗayi kwaɗayi saboda haka nan ba zai ce wannan dabban ba za a ce ba don ba a san wa ya kashe ba ashe ko farauta na da dokoki za ka je a farauto nama aje ba magana a kwarbo shi daga sama a yanka ba ne ba ba kaɗai nan ya tsaya da shi a ciki ba magana ba magana a da shi a dutsa ba ba magana a kama shi a tarko ba ashe farauta baharun ne sahiluhu amiku ba za ce la sahila lahu bal lahu sahilu amma bal amiku li'annahu akhafu an yakuna yace domin li maliku kenan ina jin tsoron an yakuna innama mata min nahshiha zoman nan ko naman nan ya mutu saboda cizon kannukan nan kalabun alƙafini rahimahullahu illa an ya yakuna yastaqinu sai dai in yana da yaqinin annahu qad zakkahu wa hayatuhu fihi da rayuwa a cikin sa mustami'atu qabla an tanfudha maqatilahu alkilab nan fala ba'sa bi aqlihi ba laifi in ya ce لأن مالكا قال في ذلك يذبح ذبيحته فتسقط في الماء mutum ya yanka naman da ya yanka ya yanku ya faɗa a ruwa ba da ma zabahahu au taradda min aljabali ko ya yanko shi a kan dutse ya mirgino yayyo ƙafa. إنه لا بأس بأكله هر ديا ينكو أقائد ينكا قال وقال لي مالك رحمه الله في الذي يذبح ذبيحته أكون السلام معصوم ايه a ruwa wai kasan akwai masu aikin ana son cewa sun bari amma da ba su bari ba an yanka kaga ai ruwan kusan ya kashe su duk da ana kallon yanzu a wannan karfe sai ga ya shigo haka shigo tunda wancan 'ya'yan yanko ne daga sama amma da ya lo ƙasa ya faɗo ana ga kaman ɗan ya yi abin nan ɗinsa amma wancan ba za a ce ba Kaga wasu masu kaji a nan kwanan sun ce an daina an hana wannan yankan yanzu sai sun mutu. Alhaddi ma kala ban san wurin ba ban san inda ke yi ba. Eto eh wannan ba amma dai abun ji na kasuwa. Kafin ya fi hanyar riski wannan kaga na gida sakacin mai gidan ne. Yawwa ko ya je ya su yanka a gaban shi. ma ba zai taɓa ba wannan sakacinsa ne rashin sanin kiman abin da mutum zai ci amma mai riski na kasuwa alladhi yadbahu dhabihatahu fa yaqta'u minha bid'atan ya yanke wani tsoka qabla an haka nafsa dhabiya kun ga fa an dauko sabon magana ba ku ji ta ba ko kuma ni da na ji na manta qala wa qala li maliku sabuwar magana ce fi alladhi yadhbahu dhabihatahu wanda ka yanka yankansa fa yaqta'u minha bid'atan da yanka sai ballo ne abu qabla an tazhaka nafsu azzabiya tun kafin ran ta fita qala malikun bi'sa ma sana'a wa akalaha wa akaluha halalu amma da kyama kyama ai idan sana yake ce sai dai a baya ya da yaro da kwaɗayi hmm. wanne eh na'am kai ba farauci ne ai kai ba na kirki ba dan dai haka sama-sama ka dai hiyori idan ka biyo dabba ba ka ganin lokaci in aka je farauta a kai ake raba dabba ko in aka je tawatta gashi nan gashi nan gashi nan dakaru sun haɗu kai an fara wasa da sanduna a kai dabban tun daga tsaye ake yanka shi wannan gutsare nan ba yi faɗa masa wannan gutsare nan wannan datse nan wannan datse nan kaga yanzu wannan kusan an yanka a ɗaya ake yankawa wajen yanka wani daga yankan zai gutsuro kan isa aljihun shi isa abuhun shi to kaga nan ai kaga ba ta gama mutuwa ba kai wannan datse da rai shi za ka ce bi isa ma sana'u ana shi in ba ka gane wannan ba to ba ka gane ba boko ka je farautar da gaske ah. eh? wanda da tukunan kafin don ya ba da gu to kaga ƙarshen ta lokacin ba lura da ta mutu ko mata mutu Ka ake nema a nuna masa shi a yi ƙasin kiyo falo. Daga yau ka isa ke burge ku da cewar ya san daji. Ba abin da ya ne. An daina yaban shi. An sauke. Kai kuma yaushe ka iso. <laughs> Ni kuma na ce ka yi su gifari Ba ka yi su sigifarin ba. To, wa ya faɗi? malik to shi kenan abin da suka yi mummuna ne amma dai an ce za a ci mummuna nawa kake shi da ma irin wannan na yana da sauki sauki irin wannan sai a ba suka jiru ya bude ido ya riga ya riga ya yanku yanzu aka ce maka zo eh, sa'ab da salamu sababbin ruwa ana iri za ka yi aka ciro na suka ja da ba kawai ka kwashe rabin zomo Kasa a jaka su talatin ka bar musu sauran maza ka gangara eh? wani sai ya tauri ina ai bai zo ba ka cina mai ina ake bai zo ba ya ce damar shi bai wacce ba nan to an je karfe ya isa ka shiga daji ya yi yazbahu zabihatahu wa yaqta'u minha bid'atan qabla ba wa ko. qabla an da nafsul zabihati tunda an yanka. ka akan dade tana wujga wujga aje bi sama wa aqadu halal ya isa kama ku hmm? Ina kultur.